daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yame da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara a FM Nomad da LOL da kuma niyya a birnin Kwanni. Za kuma iya sauraron mu ta Alpha Radio a birnin Kumasi da ke kasar Ghana. Baya ga haka muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro Assalamu alaikum barka mu da wannan lokaci da fata an sha ruwa lafiya yau litinin sha uku ga watan mayun shekara dubu biyu da 2019 Amina Buhari auna ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki a Kamaru tsakanin bangaren Ingilishi da na Faransanci. Sannan layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan maudu'in mu na yau. Wai shin kuna ganin raba masarautu da gwamnatin jihar Kano ta yi zai haɗa kan jama'a ne ko kuwa raba kansu? Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar muna kuma tafe da labaran wasanni daga nan birnin washington dc amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta yi ne jama'a assalamu alaikum Masu gabatar da ƙara a Sudan sun tuhumi tsohon shugaban ƙasar Umar al da hannu a kisan masu zanga-zangar adawa da gwamnatinsa a wata sanarwa da ya fitar a yau Litinin ofishin babban mai gabatar da kara na sudan ya ce an tuhumi bashir da wasu mutane da laifin tunzura mutane tare da kashe masu zanga-zanga a ranar 11 ga watan afrilu sojoji suka kawar da albashir daga kan karagan mulki bayan da aka shafa watanni hudu ana gudanar da gagarumar zanga-zangar adawa da shugaban da kuma yadda yake nuna tsauri a mulkinsa. Saudi Arabia ta ce an matukar lalata mata wasu jiragen ruwa na dakon man fetur a wani hari da aka kai da gangan ajiya Lahadi a kusa da gabar tekun kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Sai dai har yanzu babu wani ƙarin bayani kan yanayin barnar da aka yi wa jiragen. Ministan makamashin masarautar ta Saudiya ya ce ɗaya daga cikin jiragen dakon man yana kan hanyarsa ta zuwa tashar jirgin ruwan ƙasar mai suna ras nura don ɗauko man fetur ya kai amurka da sanyin safiyar yau litinin amurka ta fitar da wani gargaɗi kan abin da ta kira har haren da aka kai da gangan waɗanda suka auna wasu jiragen ruwa da ke gabar tekun haɗaɗɗiyar daular larabawa gargaɗin na zuwa ne a daidai lokacin da aka ake ƙara ta da jijiyar wuya tsakanin amurka da iran jami'an ma'aikatan tsaron amurka sun faɗa wa muryar amurka cewa sojoji sojojinta na taimakawa akan binciken wannan barna da aka yi kamar yadda gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa ta buƙaci a yi labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau Litinin Birtaniya, Faransa da kuma Jamus suka nuna sabon goyon bayan su ga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma na hana Iran mallakar makamin nukiliya, inda suka kuma gargaɗi Amurka kan ci gaba da rura wutar neman rikici a wani yunkuri da take yi na kasara tattalin arzikin Iran. manyan jami'an diflomasiya daga kasashe uku na tarayyar turai waɗanda ƙawayen amurka ne sun haɗu a brazil tare da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo bayan da ya soke shirin yada zango a moscow a hanyarsa ta zuwa wani taro a wani wurin shakatawa da ke rasha a birnin sochi inda ya kamata su gana da shugaban rasha vladimir putin da kuma sakataren harkokin wajen ƙasar sergei lebron Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Pompeo zai tattauna ne tare da ƙawayenta a kan irin barazanar da Iran take yi da kuma sanarwar da ta fitar. Shugaban Iran Hassan Ruhani ya yi wani gargaɗi a makon da ya gabata cewa Tehran za ta iya komawa sarrafa uranium da ya da ya fi na da idan dai manyan kasashen turai china da kuma rasha ba su samar da wani shiri da zai dakatar da aniyar amurka na saka mata takunkumai a fannonin bankunanta da na samar da makamashi ba A yau Litinin China ta ce za ta yi ƙarin kudaden haraji akan kayayyakin Amurka da ake shiga da su ƙasarta, waɗanda kuɗinsu ya kai dala Amurka biliyan 60. Wannan mataki da China ta ɗauka martani ne kan ƙarin kudaden haraji da shugaba Donald Trump ya yi akan kayayyakin China da ake shiga da su Amurka, waɗanda kuɗaɗensu ya kai dala Amurka biliyan 200. ministan kudin kasar ta china ya ce daga ranar ɗaya ga watan Yuni sabon tsarin ƙarin kuɗaɗen harajin zai fara aiki daga kashi biyar zuwa ashirin da biyar yana mai cewa ƙarin zai shafi kayayyakin Amurka dubu biyar da da ɗari arba'in waɗanda ake shiga da su canan. hukumomin beijing sun ƙara da cewa ɗaukan wannan mataki martani ne kan irin yadda amurka ke yin gaban kanta da kuma ƙara kuɗaɗen haraji akan kamfanonin ƙasashen waje waɗanda ke gogayya da nata Muhammad Hafiz Baballe ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har ila yau dai ana ci gaba da takaddama tsakanin bangaren Ingilishi da na Faransanci a kasar Kamaru wanda aka kwashe tsawon lokaci ba a koga maciji. Muhammad Awal Garba ya aiko mana da wannan rahoton. Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta fito karara ta nemi a sasanta da 'yan awaren ƙasar. masu neman a datsa kasar jamhuriyar Kamaru gida biyu domin a ba su 'yancin su bayan zamantakewar da ke tsakanin bangaren Ingilishi da bangaren Faransanci. tun shekarar 1961 ne da yi sashin guda biyu suka haɗe har izuwa wannan lokaci da al'amuran zaman lafiya suka rincaɓe a tsakanin su yau kimanin shekaru uku da suka gabata kenan a ɓangaren na 'yan aware da harkokin kara. karatu na yara da na matasa sun durkushe har ma da harkokin kasuwanci duka sun taɓarɓare mazauna yankin dai sama da dubu tamanin ne a yanzu haka suka tserewa gidajensu izuwa kasashen ketare da kuma jihohi makwabta na kusa da su firaministan ƙasar jamhuriyar kamaru musta ngote shine ya zama manzo na musamman wanda yake kokari ya sasanta al'amura anda yake cewa kamaru dai kasar mu ce kuma babanmu musta biya ya ce mu zo domin mu gyara al'amuran da kanmu domin mu cimma buri na zaman lafiya a ƙasarmu wani wanda ya ziyarci taron da firaministan ya gudanar ya ce to learn no, our region. No, no, this is congratulations. We congratulate him. It is a good work, sir. Ina yaba wa wannan shugaban gwamnatin namu domin yana taka rawar gani kuma ya fi tsohon firaminista da ya gabata ya cancanta mu zo mu zauna mu sasanta al'amuran da suka bata tsakanin mu. Alhaji Jibrilla mai yaƙi ɗan asalin yankin ne kuma ɗan jam'iyyar mai adawa a ƙasar ne ya ce ba anan gizo ke saƙa ba. To mu dai har ba mu ji kiransa ba ba mu ji kiransa ba mu dai mun ga dai ya tura firamin minista wai ya zo ya tattauna da mu ya ji me eh, ake ciki kuma shi wannan tattaunawan da ake bayo ka fara tun wancan firamin minista ne ake yi har kan wannan yanzu dai muna ji kura ce wai ya yi kira ya kira amma ba mu ji da ya kira ba ba mu ji ya fito kamar yadda lokacin da ya fito ya ce wai zai yaƙi duk wanda yake da makami a ce zai wani abin zai abin a ajiye makami a bi ƙasa aiki da kasa dole ne wannan duk da wannan magana din abu ta yanzu kuma an gana ga wayan kira ya ke fitowa yayi kira ya ce ni ne na gashi gashi abin da nake so ku ajiye ku zo abin nan mu ajiye a san cewa gashi yayi gashi yi kira amma yanzu mu yanzu ce ta ake ya yi kira zo a zauna za a zauna abin nan amma mu mu ji wannan kiran ba tukunna Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru Allah Awal Garba kenan. To kafin mu buɗe mu don ku kira ku bayyana ra'ayinku akan wai shin kuna ganin raba masarautu da gwamnatin jihar Kano ta yi zai haɗa kan jama'a ne ko zai raba kansu ku shakata da wannan wakar yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. jama'a sai ku yi mana afuwa ba mu samu mun sa muku kowane waka ba. Amma ga kira nan yana shigo mana daga jihar Kaduna. Wa muke da shi daga jihar Kaduna? Ah, assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Suna na Tahiru, sakatare unguwar Katsina ko kuma ke da Bilokar Ganar Kaduna, Najeriya. To Malam Tahiru muna sauraron ka. To alhamdulillah ah, lallai ina ganin wannan masarautu da aka da za a yi a jihar kano gaskiya ina ganin zai kawo raba kan jama'a tsakani da allah domin gaskiya can masarautun a ce tana daya wuri ɗaya ta fi karfi gaba ɗaya amma an zo an tsinka ta haka gaskiya zai kawo raba kan jama'a domin ne abin da nake gani ma ainihin sarakunan da suke zaune a wuraren yanzu kuma gashi an naɗa wasu sababbi kaga za a tsaye da waɗancan ɗin gaskiya wannan zai kawo tashin hankali allah da ya kiyaye To mun gode malam ɗahiru yanzu kuma bari mu leƙa jihar Jigawa. Wa muke da shi daga Jigawa? Ibrahim dan maka gidan narwa daga nan karamar hukumar tauran jihar Jigawa. To malam Ibrahim muna jin ka. Eh, ni magana ta aran gaskiya ah, sarkin kano wato sulusi ya burge ni saboda bai yi magana a dangane da rarraba wannan masarauta da ake ba kuma don duke tabbatar cewa wannan yayi wa kansa wani abu ne wanda yake a nan gaba shi ma zai zai marasa illa a cikin shugabanci shi. To mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Oyo. Wa muke da shi daga jihar Oyo? Eh Muhammadu Yaro ne daga jihar Oyo. To sanu Malam Muhammadu muna jin ka menene ra'ayinka kan maudu'in mu na yau? Ni dai ban goyon bayan abin da gwamnatin Kano ya yi sam sam sam. Mm. To akwai wani dalili eh, eh, eh. da kake da shi da baka goyon bayan hakan? saboda ana rage ma nan da an ka sani ana rage miki girma to saboda haka dai ni ina goyon bayan abin da kotu ya yi to mun gode da ra'ayinka malam muhammad yanzu kuma bari mu je jihar kaduna wa muke da shi daga jihar kaduna hajiya barka da aiki a lasariya alhamdulillah sunana mursala ne na kiran ku daga garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala muna sauraron ka To, aga gaskiya hajiya wannan dai mu ce inna lillahi wa inna lera a yayin da a arewan mu manyan mu dan boko mu profesoshin mu malaman mu suke ta kokarin su ga an ci gaba da haɗin kai yanzu a arewa fa babu wata babban masarauta kenan da wanda in yi magana da murya ɗaya za a ji da arewa mm. kuma sun zo yan siyasa za su shekara hudu ko takwas suna kwankwasa masarautun nan ba su tunani hikimar iyayensu da kakanninsu da suka can darajar wannan masarauta suka bai suna kwankwasa shi raba kan al'umma ne kaɗan malamai suna ta faɗa a tafsiri kuma shi wanda suke aka shekara zuwa su soka kuma wata gwamnati za ta iya zuwa ta kara mai da ta kara haɗa kan al'umma shawaran da muke ba su ke a kiyaye irin wannan kuskure da fatan za ta tashi lafiya. To mun gode Malam Tala yanzu kuma kira na shigo mana daga Niger wa muke da shi daga jihar Niger. Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim menene ra'ayinka kan wannan batu? To gaskiya dai ra'ayina a yau game da wannan batu wannan siyasar da aka kawo mara to ita ce sadadi domin saboda ba zai yiwu a ce wanda yake dan jinin sarauta masarautunmu musamman a ce za a ga mutum shekara talatin arba'in yana sarauta wanda zai zo shekara hudu a ce sauki mai mukami kamar wannan ka dubi abin da aka yi sarkin gwandu wannan abu ya kasance yau ba kawunan al'umma ne su sarakunan su suka zubo wa kansu da daraja da mutunci saboda yadda da siyasa shine kawo mana sanadin haka To mun gode Malam Ibrahim. Yanzu kuma ga waya nan daga jihar Taraba, wa muke da shi daga Taraba. Salamu alaikum. Alaikum salam. Muna magana da Laji Uba Tawakkari daga karamar hukumar Ibbi jihar Taraba. To muna jinka menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau? Ra'ayina dai dangane da wannan naɗi duk abin da manya da su yi a yi shi bisa zuciya ɗaya idan an yi shi da wani mummunan manufa ne fa ba abin da za a cimma nasara kai mm. gaskiyan bayani. Mm. Eh, domin masarautar nan idan ka wulakanta ta ka wulakanta kanka ne a matsayin ka na dan arewa wanda ya san darajar sarauta in kuma mm. kayi ne da zuciya daya domin ci gaban kasa to fa lillahi alhamdu ra'ayi na ke mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayin yanzu kuma bari mu leƙa jihar Gombe wa muke da shi daga Gombe oh, ya gogo ne daga Bajoga to muna sauraron ka ra'ayina dama shugabanci in an yi shi wani zai so wani ba zai so ba mm. roƙo muke Allah ta wannan sarautar ta kai Allah ta fada da alheri ne Allah ba su zaman lafiya amin amin mun gode ra'ayina kenan mun gode da ra'ayinka har yanzu dai a cikin jihar Gombe ga wani waya na shigo mana wa muke da shi daga Gombe kuma kuna tare da Rabiu Abdullahi to malam Rabiu a karamar hukumar Kaltumo jihar Gombe to malam Rabiu menene ra'ayinka kan maudu'in mu na yau to ra'ayina shine gaskiya a harakan siyasar nan yadda gwamna ya raba harakan siyasar nan gaskiya ya ci ya yi abun nan saboda yanzu kaga kananan sauran sarakunan nan da aka sa su aka nada su za a kawo rashin jituwa tsakanin su da shi mm. wannan babban sarkin da ake tare da shi mm. zai kawo reni a tsakanin su to malam rabiu mun gode da ra'ayinka Ga kuma waya nan daga jihar Kwara. Wa muke da shi daga Kwara? Alhaji Idris ne kuka magana daga Kwara. To muna sauraron ka menene ra'ayinka? Ta sa min abin da ganduje ya yi mai kyau. Mm. Eh saboda ka san kowa na son ci gaba ne. Mm. Yanzu ya kawo abin da mai kyau za a kawo a Kwara. A Kano. Halo? Muna jin ka, muna tare da kai. Mutum ya mutum da za a ce shi ne sarki shi kadai. Mm. Gari kaman Kano. Mm. Eh? Ai haka ba kyau. Amma yanzu da hankali nan ya inda na san gandu da ji zan zan tsaya shi murna gaishe shi ne. To mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu je jihar Kebbi. Wa muke da shi daga Kebbi? Assalamu alaikum. Hajiya kina magana da ɗan Asabe mai fata daga Yauri. To dan Asabe muna sauraron ka. to gaskiya ni dangane da wannan na naɗe da wannan jihar kano ya yi ni ban ga laifinsa ba mm. domin sai mu auna mu gani shin jihar kano lokal eh, eh, ah, gama nawa ke gare ta mm. tana da lokal garman guda 44 mm. to duk arewa wace jiha ce ke da lokal gama 44 ni a nawa ra'ayi haka da aka yi yayi daidai saboda su waɗanga sarakuna sun gada amma ba su samu daman gadon gidansu ba sai a wannan gwamnati ta ganduji mm. kuma zan ba da wani misali wata rana na fito daga gwarzo zan zo kaduna ya yi daidai da shi sarkin kano zai je karaye domin ya bude wani masallacin juma'a ina tabbata miki hello kina saurare na ina jin kaɗa asabe ni ma tambaya nake da shi to baka ganin yana raba kan al'umma ba raba kan al'umma ba ne ke bari in kai karshe daga gwarzo zuwa karaye eh, tahiya ce wadda bata wuce minti talatin ba mm. ina tabbata miki sai da muka kwashi awa guda da rabi mm. kin ga inda inda shi sarkin karaye na wannan ga daidai lokacin da za a bude wannan masallaci akwai sarki a karaye kin ga ba sai an wani gosulo ba mm. mun fata lokaci fiye da awa guda Mm. ya kamata a ce na samu sallan juma'a a kaduna amma saboda wannan tafiya da shi sarki ya yi daga kano zuwa kara ya wurin bude wannan masallaci mun bata lokaci fiye da awa ɗaya da rabi to mun gode dan asabi da ra'ayinka yanzu kuma bari mu leka jihar bauchi wa muke da shi daga bauchi malama barka da aiki barka mu da wannan lokaci suna na ayuba garba imam daga tafin madaki a jihar bauchi to ayuba ina muna sauraron ka To mu dai addu'an da za mu yi shi ne Allah Ubangiji ya sa haka ne mafi alheri. Mm. Duk wani magana an riga da an yi a roƙi Allah kawai idan alheri ne Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Daga ƙarshe kuma ina muku fata alkhairi jama'an kacin ma da kalamar hukumar Ganjuwa jihar Bauchi suna muku fata alkhairi mai magana Ayuba Garba Imam kacin ma da a jihar Bauchi. Gode Malam Ayuba yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar. Wa muke da shi daga jamhuriyar Nijar? Salamu alaikum, amma wala alina da gudugun ta cikin jamhuriyar Nijar. To muna sauraron Ina son ba na wurin ayyar ta ga harika. Ita ga masarauta ta kano da aka so ana gani kamar za ta rawa kullum masarauta. To abin da sarki su ga shirya kansu. Idan ta dace a rarraba ta yi mata kashin na hudu ko biyar mm. sai a yi. Idan bai dace kuma ka a yi. Duk abin da ya san sai ka rubu hankulan mutane suna son zama lahiyar cikin Najeriya. abin na gode mu da amurka ina umma mara ali da gudun gudun kai da wani da to mun gode jama'a da haka muka kawo karshen daukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske sai wani lokaci idan allah ya kai mu yanzu kuma sai labaran wasanni labaran wasanni jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadon mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni bari mu je ingila mu fara daga can a daidai lokacin da yan manchester city suka koma dandalin su na itihad domin ci gaba da tsallen murna na gagarumar nasarar da suka samu na sake lashe kofin premier yan uwansu manchester city sun koma can wani bangare na garin manchester din su kuma suna zaune suna zaman makoki kamban dalancin labaru na aap ya ruwaito cewa su wannan zakaru na pep guardiola sun yi ta holewa da cashewa har zuwa safiyar lahadi yadda suke morewa wannan gagarumin nasarar da suka samu wanda ya ba su damar cin kofin su na biyu biye da juna kenan ko jere da juna wanda kuma rabon da irin haka ta faru tun shekarar dubu biyu da tara lokacin da manchester united suka yi irin wannan abun mamaki ne ko kuma abun jin kunya ne ma a gurin makoya bayan manchester united su ga cewa kungiyar nan ta kasa zama ma ɗaya daga cikin manyan kungiyoyi guda hudu da ke kan allen premier league to karshen ta dai kamar da aka sani manchester united ta karkare yanzu a matsayi na shida ne inda suke lokacin da aka kori mourinho kenan masu nazarin kwallon duniya suna tunanin makomar manchester united a hali yanzu da kuma hanyar da za ta bi ta sake miƙewa har ta zo tana gwabza da kungiyoyin kwallon kafa irin su manchester city da liverpool a halin yanzu kuma jaridar banga ta ruwaito cewa ita brighton din wato ta salimi manajanta chris hutton a yau yau din nan litinin abinda shugaban wannan kungiya ta brighton din tony bloom ya ce shine daya daga cikin matakai mafi wuya da wahala da ya taba ɗauka a matsayinsa na shugaba to bari mu je afirka inda kungiyar kwallon kafa ta mata ta najeriya super falcons ta yi abin da duk a tarihin ta bata taba yi ba wato bata taba cin wata kungiya da yawan kwallaye ba kamar abin da ta yi wa yan matan niger a ranar asabar din da ta wuce inda suka lallasa su har da ci goma sha biyar ba ci ko daya a wasan su na biyu a gasar da suke ci gaba da yi su duka na lashe kofin wafu wato kofin kwallon kafa na mata na afirka ta yamma don kafin su zo su lallase niger da yawa haka kungiyar kwallon kafa ta super falcons ta najeriya burkina faso suka fara lallasawa da cibiyar da daya a wasan da suka yi ranar alhamis a trishville to amma sun fi nuna rashin imani a kan 'yan matan niger din wanda kusan kowa a cikin gurbi shine yake samu yana lallasa su domin ba ma najeriya ce kadai kasa farko da ta fara lallasa 'yan niger din ba mali ce ta fara lallasa su da ci goma ba ko daya wanda wannan ya nuna cewa su 'yan niger din a wasanni biyu kacal sun bari an ci su har kwallaye biyar. to yanzu da wannan nasarar da suka samu dai su yan super falcons suna kan hanyar su ta zuwa gasar cin kofin na duniya na mata wanda za a yi na 21 ga watan da muke ciki ne kungiyar kwallon kafa ta matan najeriya za su bar najeriya din zuwa australia inda za su je su share makonni biyu suna daura marar shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ta takwas wadda za a yi kuma ita gasar cin kofin na duniya na mata za a yi ta ne har tsawon wata daya daga nan bakwai ga watan yuni har zuwa ran bakwai ga watan yuli na wannan shekara jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai wata litinin allah ya mu mun baku lafiya daga washington to albarkacin watan ramadan ga wannan nasihar jama'a assalamu alaikum sunana ibrahim muhammad duguri sarkin malaman duguri kuma shugaban majalisar malamai na babban birnin tarayyar najeriya abuja sannan kuma shugaban cibiyar wato alkiswa islamic foundation da ke nan najeriya baki daya don haka muna ƙara farin ciki da allah maɗaukin sarki ya ƙara mana ƙarfi da lafiya da imani wadda muke gudanar da wannan aiki na ainihin azumin wata ramadana wanda allah ya wajabta ga bayinsa don haka ina kira gare mu mu guji dukkan abubuwa da za su bata mana azuminmu domin azumi ibada ne wanda yake allah maɗaukakin sarki bai fayyace lada guda ɗaya ko biyu ko uku kawai da za a bawa mai azumi ba a'a azumi nasa ne kuma shi ya san irin abin da ya keɓe musamman wa mai azumi don haka duk abin da zai bata mana alakar mu da Allah a cikin wannan wata mai alfarma to mu guje shi daga cikin abubuwan da ya kamata mu kyamata shine banda yawan tashin hankali ko kallace-kallace ko kuma gulmace-gulmace ko kuma jiye-jiyen abubuwan da shari'a ta hana mu mu ji da kunnuwan mu ko mu haƙaito su da tunaninmu a cikin zukatanmu domin samun dacewa da wannan garaɓasa da Allah yake bawa bayinsa a cikin wannan wata na azumi kuma mu sani cewa shi azumi ana raya yinin sa ne da barin ci da sha da kuma dukkan abin da zai jawo hankalin mutum ta hanyar sha'awa da makamantansu sannan ana raya darensa ne da sallolin nafila da ainihin wato salloli irin nasu a tarawihi da su hajju da makamantansu don haka mu yi ƙoƙari mu roƙi Allah ya cire mana kasala mu tashi mu raya daren ainihin wannan wata mai girman daraja na azumi don samun dacewa da yadda mahalicinmu sannan kuma mu yi haƙuri don watan azumi watan haƙuri ne ga zafi ga yunwa ga kuma ainihin rashin sukuni da mutum zai samu ya wasu ayyuka amma inda za a gwada wa mutum ladan da aka tanada masa sakamakon wannan aiki na ibada da yake na azumi da ma ya gwammace cewa dukkan watannin shekara su kasance azumi ake a ciki na ramadana don haka ba mai dacewa sai zaɓaɓɓe allah ka mana daga cikin zaɓaɓɓu kuma mu sani cewa wannan ibada daga cikin alamomin da za mu gane cewa allah ya karɓa bayan sallah shine mu ga cewa duk ayyuka na laifi muna kyamarsu sannan duk ayyuka na alkhairi muna ƙara kusanta su muna ƙara sha'awarsu to waɗannan tun a cikin azumin idan mutum ya ji sha'awa tana kama shi na yin bautan Allah da ainihin son kyautatawa da tausayi da sada zumunci da kuma ainihin kusanci zuwa ga ayyuka na kwarai to alama ce da take nuna masa cewa azuminsa karɓaɓɓiya ce hakanan idan mutum yana ganin cewa ga azumin yana yi amma duk ayyukan shedanci da laifi da ainihin sabo da zunubi bai daina ba kuma baya kyama aikata su to wannan yayi wa kansa hisabi ya binciki kansa tana yiwuwa wato an samu tasgaron da ba za a karbi aikinsa ba Allah ya tsare mu Allah ka nufe mu da yin ayyuka na kwarai kuma tsakaninmu da kai ya Allah sannan Allah ka yadda in mun yi ɗin ka karɓa mana kuma ka saka mana da mafificin abin da muka aikata ka karɓi ayyukan mu ka sa mana daga cikin bayi waɗanda za a yanta a wannan wata ka sa mu dace shekaru da dama masu zuwa muna waɗanda Allah ya datar da su baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. to yanzu kuma sai labarai a takaice To Amina ga labaran a takaice. Masu gabatar da kara a Sudan sun tuhumi tsohon shugaban kasar Umar albashir da hannu a kisan masu zanga-zangar adawa da gwamnatinsa. A wata sanarwa da ya fitar a yau Litinin, ofishin babban mai gabatar da kara na Sudan ya ce an tuhumi Bashir da wasu mutane da laifin tunzura mutane tare da kashe masu zanga-zanga. Saudi Arabia ta ce an matukar lalata mata wasu jiragen ruwa na dakon man fetur a wani hari da aka kai da gangan a jiya Lahadi a kusa da gabar tekun kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa, sai dai har yanzu babu wani ƙarin bayani kan yanayin barnar da aka yi wa jiragen. A yau Litinin Birtaniya, Faransa da kuma Jamus suka nuna sabon goyon baya ga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma na hana Iran mallakar makamin nukiliya, inda suka kuma gargaɗi Amurka kan ci gaba da rura wutar neman rikici a wani yunkuri da take yi na kasara tattalin arzikin Iran. A yau Litinin China ta ce za ta yi ƙarin kudaden haraji a kan kayayyakin Amurka da ake shiga da su ƙasarta waɗanda kuɗinsu ya kai dala Amurka biliyan 60. Wannan mataki da China ta ɗauka martani ne kan karin kudaden harajin da shugaba Donald Trump ne a kan kayayyakin China da ake shiga da su Amurka waɗanda kuɗaɗensu ya kai dala Amurka biliyan 200. yanzu haka kasar sri lanka ta toshe hanyar shiga facebook da kuma whatsapp bayan da wani krista ya kai hari kan wasu masallatai da kuma shagon wani musulmi a jiya lahadi a matsayin martani kan wani sako da aka wallafa a shafin facebook To masu sauraro baki daya a nan ne za mu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin da misali karfe shida na safe agogon Nijar, Najeriya, kamar da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki dayansa sai injiniyan mu na yau Mr. Joe Gill Amina Buhari auna ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.